subscribe and sign up. Please da yake ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin kai, littafin kurkukun kaddara kashi na arba'in da shida. da sauri ya kai idanuwansa kan mai shigowa. Gaba ɗaya jajayen kaya ne a jikin mutumin. Doguwar riga ce ba zai iya tantance mace ce ko namiji ba. Gaba rigarsa taurari ne guda uku. Hannun shi na dama yana a riƙe da sanda golden color daga gani tsoho ne hatta takalmin shi jajaye ne a bayansa wasu katti ne su hudu kowanne hannayen shi na a rike da kayan amfani na toilet a tsakiyar ɗakin mai sanye da jajayen kayan ya tsaya ganin haka yasa Danish ya miƙe ya ɗan sara masa da hannu ya yi mishi alamar jinjina kafin ya juya ya kalli kattin da suka zo a tare da hannu ya yi musu nuni da sashen shiga toilet don su suka nufi ciki suka shige kusan minti talatin suna a ciki kafin daga basani suka shigo cikin ɗakin babu kayan da suka zo da su a hannunsu sun bar su a cikin makewayen nasu tamkar sojoji haka suke kame a bayan wannan ɗan tahalikin mai sanye da jajayen kaya danin shi na a tsaye yana bin su da kallon mamaki waro ido yayi ganin mutumin ya ɗaga hannun shi ɗaya ya ɗaura shi saman fuskarsa nan take ya zame face mask ɗin da ya ɓoye ainihin fuskarsa dattijuwa ce faratas. launin idanuwanta bulo ne daga gani baturiya ce tana da dogon hanci gaban kanta furfura ce kayataccen marmashi ta sakar madanish tare da cewa ‘yan uwan naka bacci suke yi muryar shi na ɗan rawa ya ce eh dumshe idanuwanta ta yi yayin da take kallon su ta ce gwanin ban sha'awa tun kafin in fara zama a cikin ku har na ji kun kwanta mini a raina a ɗan ruɗe danish yake kallonta kai daga ganin ta kasan babu wasa a tare da ita san bata yi kama da masu imani ba zan tafi but I will coming back sannan idan sun tashi ka sanar da su cewa sabuwar mai kula da su ta zo fuskar ta a sake ta yi maganar ya amsa mata da to har ta daga kafa za ta juya sai kuma ta dan dakata yayin da idanuwan da suka sauka akan Angel da ke kwance saman gadonta Shomin murmushi ne ya bayyana akan fuskar tsohuwar a hankali ta furta sunanta Unaisa Zahir Tajuddin our destiny ta ambaci hakan tare da juyawa ta nufi hanyar fita daga cikin ɗakin da sauri katin suka bi bayanta bayan tafiyar su da nishi ya maimaita kalmar karshe da tsohuwar ta furta our destiny kalmar ta tsaya masa Are ya yi mamakin jinta shi me yasa ta kalli angel ta ambaci sunanta a matsayin kaddararsu? su taɓe lips ɗinsa ya ɗanyi tare da komawa saman gadon angel ya zauna a tsanake yake kallon fanface ɗinta salt lips ɗinta sun bushe sosai robar ruwan da ke a hannun shi ya kai saitin bakinsa ya kurɓi ruwan tare da watsa mata shi a saman fuskarta tofa labari ba a fara ba kuma je zuwa ruwan na sauka a saman fuskarta wani irin firgita ta wani irin a wani irin firgice ta farfado ta zabara za ta miƙe gabobin jikinta suka kibata haɗin kai wani irin raɗaɗin azaba ta ji a jikinta ba arziki ta koma ta kwanta cikin shekar kuka take ambaton sunan dadinta ba komai idanuwan da suke hango mata ba face waɗannan halittun da ta gani suna cizgar naman jikin dadin abin ya tsaya mata a ranta da kyar sautin muryar ke fita saboda raunatar da labanta suka yi ga makoshinta da ke a bushe kamas tana cikin bukatar ruwan sha jikinta sai kyarma yake yi a hankali da nishi ya ajiye botul wata ɗin daga kasa gadarin rumfa ya mata da kirjinsa yana jiran ta karasa dawowa cikin hayyacinta yana ganin ta fara kokarin bude idanuwanta eh saurin sanya tafin hannun shi ya toshe mata karamin bakinta saboda gudun tsiwarta ya san muddin ta hada ido da shi sai ta zazzaga mishi masifa jin hannun mutum saman fuskarta sa ta kara firgita da karfi ta bude idanuwanta tana faman zazzare su launin gari din su ya canza eyelashes din suka cukurkude jikin juna kai tsaye idananta suka sauka akan fuskar da nishi biji-biji take iya ganin shi muryar shi na ɗan rawa ya fara yi mata magana angel ki nutsu baki da koshin lafiya addabarbarce ya yi maganar ganin irin kallon da take watsa masa wanda ke nuni da tsantsar kiyayyarsa da take ji sassauta muryarsa ya yi ba tare da ya zame tafin hannun shi daga saman fuskarta ba ya ci gaba da cewa na san yanzu bani da sauran mutunci a wurin ki. kin gaya mini cewa kin tsane ni ba kya son gani na angel ni mai laifi ne a wurin ki. duk yadda zan yi miki bayani ba lallai ne ki fahimce ni ba amma ba zan takura miki ba idan har da akwai abin da zaki mini wanda zai saki huce haushin ki a kaina ni na amince ki mini shi amma kada ki ce zaki kaurace mini zuciyata za ta iya bugawa bai kai ka kara yin maganar ba sakamakon damkar hannunsa da Angel ta yi cikin fushi ta janye shi daga saman bakinta ba tare da ta tanka masa ba da ya san yadda take jin tsanarsa a halin yanzu ta bai wahalar da kansa ba wurin neman yafiya a gare ta ji take kamar ta shaƙe wuyansa ta jijjiga shi ta buga kansa jikin bango har sai ya sheke tukunna ta kyale shi ba dan Allah ya sa jikin nata ba isasshen lafiya ce da shi ba ta ba abin da zai hana yau ta illata shi tuni ya sha jinin jikinsa domin kuwa ya ji a jikin shi irin tsanar shi da take da take ji wasu irin zafafan hawaye ne suka cika idanuwan shi muryarsa tamkar zai fashe da kuka ya ce ki bani dama ta karshe zan gyara kuskure na limshe idanuwanta ta yi yayin da makoshinta ke motsi tamkar tana haɗiyar wani abu san ba jin za ta iya tanka masa ganin take kamar in ya ji muryarta zai ji sanyi a cikin zuciyarsa that's the, the reason why take yi mishi magana ta fi son ya ji a jikin shi irin halin da ya jefa su har abada har abada ba za ta taɓa mantawa da abin da ya faru jiya ba duk irin alkawarin da ta ɗaukar wa batul akan za ta taimaki rayuwarta ba za ta taɓa bari a cutar da ita ba yanzu ya tashi a banza kenan ta ya hankalinta zai kwanta bayan ba ta san a wani hali batul take ciki ba tana can hannun waɗannan azzaluman mutanen da ta bata labarin ta gansu a kanta suna cutar da rayuwarta sai ta rinka imajin ga batul can ita ma sun danne ta tana ta kuka tana buge-buge lokaci ɗaya Angel ta fashe da kuka mai sautin gaske hankalin Danish ya tashi matuka duk ya biya rude, yana so ya lallashe ta sai dai yana jin shakkar ta bata I'm sorry Angel ni ne silar komai please stop crying kukanki na taɓa zuciyata ba zan ji wani ganin ki cikin wannan yanayin ba wani irin matsiyacin kallo ta jefa masa idanuwan da sun yi jawur gwanin ban tausayi ta matin da ta farfado daga suman da ta yi fuskar ta take a kumbure fuskar ta ma yayi ja labanta sun yi luhu-luhu duk da irin kallon da take wurga masa hakan bai sa shi ya dakata da yin maganar sa ba angel ni ma ba da san raina ba na miƙa batul ba bana tunanin akwai wanda ya kai ni ƙaunarta a cikin ku Batun tamkar jinin da ke yawo a jikina take. Na rayu da ita tun ban mallaki hankali ba. Mun shaku da juna kusan komai a tare da ita muke yi. A duk lokacin da lalura ta ta tashi, ta rashin son hayaniya ita ce take jana a jikinta. Ta rungume ni har sai ta ji na samu nutsuwa tukunna take sakina. Me yasa ba za ku fahimce ni ba? Ku yi tunani mana, ni har raina zan iya sadaukarwa a kanta. Da kirya ya karasa maganar tare da kifakansa, saman katifar gadanta da alama kuka yake yi gaba ɗayansu kuka suke yi babu mai lallashin wani a cikinsu duk wannan bidiran da ake yi yan uwansu da ke ta sharar bacci babu wanda ya motsa a cikinsu kamar matattu idan har ba da nishi ya je ya tashe su ba zai yi wuya su farka da kansu in ba wani iko na Allah ba saboda baccin nasu ba ta Allah da annabi ba ne shi kaɗai ya san me ya yi musu da har suka kama yin shi duk da ya yi hakan ne don ya kawar musu da damuwar da ke a cikin zuciyarsu a hankali ya ɗago da kansa daga saman mattress ɗin idanuwan shi sun yi jawur da su launin su ya canza sosai fuskarsa ta yi jawur da ita cikin sanyin murya ya ce da me zan ci idan har kuka juya mini baya zan shiga damuwa ni ba zan hana ku tsine mini ba idan ma ta kama ku buge ni san ranku but please don't say that you cut me off from you abin zai yi mini yawa ga rashin batul ga kuma rashin yan uwana tunda ya so mai yin maganar ta tsagaita da yin kukan idanuwanta na fuskantar silin. hakika kalaman da nishi sun kashe mata jiki sun so su yi tasiri a kanta sai dai a duk lokacin da ta tuna da irin yadda ya damƙo hannun batul ya raba ta da ita ya yi miƙa makatin katan nan sai ta ji tsanar shi ta karan nunkuwa a cikin zuciyarta ɗauke idanunta ta yi daga kallon silin da take yi ta tsayar da su akan fuskarsa ba komai take gani ba a cikin idanuwan shi face tsantsar nadama sun dauki tsawon lokaci suna kallon juna ba tare da wani daga cikin su ya kyafta idanuwan shi ba kowa da abin da zuciyar shi take raya masa ganin ta fara motsa labanta alamar za ta yi magana sai ji sanyi a cikin zuciyarsa ya yi tsammanin za ta yafe mishi ne amma sai ji ta ce ina so ka yi mini alkawari a kagare yake kallon ta cike da son jin wani alkawari ne ke so ya ɗaukar mata dan a shirye yake da ya bi umarninta muryar ta a disashe ta ci gaba da cewa idan kai mini wannan alkawari zan yi farin ciki kuma zan tabbatar da cewa kai din mai kaunata ne a ɗan rode yake kallon ta shi dai fatan shi kada ta sa ya yi mata alkawarin da ba zai iya cika mata shi ba a nitse ya furta ki faɗa mini menene kike son in ɗaukar miki alkawari akan shi girgiza kai ta ɗanyi still hawa yana bin ta ta ce ka fara ɗaukar alkawarin kafin na faɗa maka akan menene hawaye masu hawaye wasu na bin wasu akan fuskarsa ya ce I can't saboda na san ba alkhairi zaki faɗa mini ba. Sakowa ya daga saman gadonta ya tsugunna a saman sa A kokarinsa na ya nemi yafiyarta dan shi har ga Allah bai san ta yi fushi da shi yana matukar jin kaunar Angel a cikin zuciyar shi. Na san idan nace ka dawo mini da batul ba za ka iya ba. Haka zalika idan nace ka faɗa mini wane ne kai. Still amsa ɗaya zaka bani shi ne baka sani ba. kaga kuwa baka da amfanin da zaka iya yi mini bai bari ta karasa maganar ba yayi saurin katse mata hanzarinta da cewa i know bani da amfani a wurin ki. amma ki tuna abin da ya faru jiya me bikin manta ni ne naje na ceci rayuwarki na faɗa miki ne ba dan ina tunkaho da hakan ba sai dan ki san cewa ni din mai kaunar ne kuma ina da amfani a wurin ki. a wahalce yayi maganar daga shi har ita babu mai koshin lafiya a cikin su da kyar suke magana kamar an yi musu dole kayan jikinsu ba karamin tsami suke yi ba har da karnin jininta da ya yi blending jiya fuskar ta aya mutsi ta ce da nashi ban damu da duk wani abu da zaka faɗa mini ba alkawari da nake so ka ɗaukar mini shine ka nisan ta kanka da ni ras ya ji gaban shi ya faɗi tun kafin ma ya ji karshen zancen nata ya so ma girgiza kai alamar ba zai iya ba Bana son ka kara kusanto ni balle ma har kai tunanin zuwa wurina ko da gigin wasa ko da gigin wasa kada ka kuskura ka bari mu haɗa ido da juna ya zamar maka dole ka janye jikinka daga nawa idan har kana son zaman lafiya a cikin kurkukun nan bawan Allah ya rasa ina zai tsoma ransa ya ji daɗi ya riga da ya san halinta tana da wuyar sha'ani ga kafiya idan ta furta magana zai yi wuya ta canza ta duk da wani lokacin tana da sauran sauka idan ta yi bashi sai dai wannan karan babu sassauci akan fuskarta har tsawon wani lokaci kike so in janye jikina daga naki idanuwan shi cike tab da kwalla yayi mata magana har zuwa lokacin da za a dawo da batul idan ta ce ta yafe maka shikenan ni ma zan yafe maka mu ci gaba da yin rayuwar mu kamar yadda muka saba idan kuma har ba ba a dawo da ita ba hmm, ta ambaci hakan saboda ta gaza idasa maganar sai faman taunar labbanta take yi har sun dan kara fashewa dama a bushe suke bata yi tsammanin zai daukar mata alkawari ba sai ji ta ya ce i promise you angel ba zan sake koda kallon ki ba ballantana har in yi miki magana ina so ki tabbata har ina so in tabbatar miki da cewa ni mai kaunar ki ne kuma ina son farin cikin ki dakatawa ya danyi da yin magana yana bin fuskarta da kallo tun yanzu ya fara jin kewarta a tare da shi Wahalar lamura mushi ya sakar mata har dimple ɗinsa suka loba sosai da sauri ta kawar da fuskar ta gefe ɗaya saboda wani irin shock da ta ji kenshi na kokarin jan hankalinta idan har ta ci gaba da kallon su za ta fara dana sanin janye jiki da shi angel zan tafi amma kafin nan ina neman alfarma a ki. ina fata za ki yi mini abin da nake so a karo na karshe muryarta ta kasa kasa ta ce menene ki kula mini da kanki sannan a kawo mana breakfast ki kular mini da kanki sannan an kawo mana breakfast din mu kada damuwa ta sanya ki ki gaza cin abinci na san kina jin yunwa ki samu wanda zai taimaka miki a cikin su wurin yin tafiya saboda kafafuwanki sun raunata sosai ba za ki iya taka su ba bayan haka jiya na same ki a cikin mawuyacin hali kina ambaton sunan dadin ki? zai iya yiwuwa kin yi yan gane gane da suka shafi mahaifinki wanda ba gaskiya ba ne? ina so ki kwantar da hankalinki akan wannan after that akwai taimakon da zan iya yi miki ta yadda zaki gane cewa mahaifinki da batul a wani hali suke ciki idan har kin amince mini zan nuna miki wani irin kallo Angel take bin sa da shi na rainin wayo sai ka ce wani malamin duba da alama yana kokarin yi mata wasa da hankali ne na san zai yi wuya ki yarda da ni god please ba ni dama muryar shi ce ta katse mata zancen zucin da take yi shiru ta danyi tana wani waswasin kalaman shi a cikin zuciyarta kafin ta danya ya mutsa fuska ta ce is okay ka nuna mini ta wace hanya zan iya gane a wani hali suke ciki ba karamin daɗi ya ji ba da sauri ya juya mata bayan shi tare da cewa ki hau goya ki fuskarta a daure ta ce ina zaka kai ni ya ba ta amsa da cewa cikin toilet din mu ba dan taso ba ta yunkura da kirta miƙe zaune tana faman cizon labanta ta sanya ta biyu ta rukosa ta hau saman bayan shi ya miƙe ya nufi sashin toilet ɗin su ɗauke da ita a bayan shi san bata lura da sabbin gadajen da aka kawo musu a cikin ɗakin su ba saboda ta lumshe idanuwanta yayin da yake wucewa da ita cikin toilet ɗin bayan ya shiga cikin makewayen nasu wanda ke da glass window ɗin nan ya yi mamakin ganin kayan amfanin da aka zuba musu sababbi a cikin toilet ɗinsu an gyara shi tsaf komai a tsaftace an gyara shi tsaf komai a tsaftace an aje musu Stresh can mai girma daga can saman jikin bango inda cabinet su yake kyabrod ne a jere tun daga kan shawa komai ma aka tarkata musu har da tot brush ɗinsu komai ma dai kuma a kowane product yana ɗauke da sunan kurkukun kaddara hakan na nufin ma'aikatan prison ɗin ne suka haɗa su yayi farin cikin ganin sabbin kayan amfanin da aka sanya musu a cikin toilet ta wani ɓangaren kuma san bai ji sun kwanta masa a ransa ba tunda ba dawwama za su yi cikin farin ciki ba jin ya ci gaba da tafiya ya sa ta ɗan ɗago da kanta daga saman kafaɗar shi ta cinkuli fatar cikin shi da hannunta har sai da ya ɗan ciji labbansa saboda zafin da ya je muryar ta a kausashe ta ce idan ba za ka nuna mani ba ka sauke ni in koma ɗaki muryar shi a sanye ya furta mata amsodi ta ja tsaki tafiya ya ci gaba da yi cikin tolet ɗin ya nufi katuwar tukunyar fulawar nan da ke a killace jikin bango a nan ya ɗan tsugunna ya sauke Angel ta zauna a kasa tana famar limshe idanuwanta ta ko ta ina raɗaɗi take ji a jikinta sai lokacin ta lura da sabbin kayan da ke a cikin toilet su ta mamaki akan fuskar ta take bin su da kallon korilla sai ta rinka gani kamar ba gaske idanuwanta suke nuna mata ba lokacin da kuna bacci kati suka shigo da su har da sabbin gadaje da bosses guda biyu ina expecting din sabbin prisoners za a kawo mana Danish ne ya kora mata bayani ganin yadda take bin ko ina na toilet din da kallo ya san dole ta buƙaci jin daga ina aka same su ko kaɗan ba ta yi farin ciki da ganin su ba ita fa a halin yanzu komai na kurkukun ta tsane shi abu ɗaya ne idan aka daina yi musu za ta so shi har ma ta hakura ta rungumi kaddararta su ci gaba da yin rayuwarsu har illa ma sha Allah shine a daina ɗaukar 'yan uwansu ana lalata rayuwarsu sai dai ta san abu ne mai wuya wannan dalili ne ma yasa za ta ci gaba da neman hanyar da za ta kubutar da su domin kuwa babu fashi shiga cikin kurkuku yanzu ta fara babu gudu babu ja da baya ba a halice ta don ta zama raguwa ba ita din ita din jinin jarumai ce masu dakakkiyar zuciya waɗanda suka yi imani da Allah ba tare da wasu wasi ba duk da abin da ya faru da ita jiya hakan bai sa zuciyarta ta kare ba sai ma ta ji kamar ana ƙara encouraging ɗinta akan ta ci gaba da bibiyar su a mutu ko a yi rai kuma ta ci alwashin daga rana irin ta yau ba za ta kara sakin baki ta yi bacci ba za ta rinka raba dare biyu ko ran ta rinka kai kukanta wurin Allah akan halin da suke a ciki da kuma yar uwarsu Batul ya jima yana kallanta ganin yadda numfashin ke fita ta cijjije labbanta ba komai ya jawo hakan ba face zancen zucin da take daga cikin zuciyarta Angel firgige ta yi jin muryarsa cikin kunnuwanta wani irin kallo ta jefa masa da sauri ya ce ki dan jira ne yanzu zan dawo ba ta amsa masa ba dama bai sanya ran za ta tanka masa ba dan ya lura yau mulki take ji miƙewa yayi da sauri ya juya ya fice daga cikin toilet din ba da jimawa ba sai gashi ya shigo cikin hannun shi da robar ruwan da ya yayyafa mata a fuskar ta dazo cikin ɗaki bin shi da kallo ta yi har ya ƙara so gaban famfo ya tsugunna ya kunna shi ruwa ya shiga kwararowa ya tarba a robar sai da ta cika tukunna ya miƙe da azama ya dawo inda take zaune jikin bango ya tsugunna a gaban tukunyar fulawar ya dan saci kallanta ta wutsiyar idanuwansa harara ga tana jefa masa kayataccen murmushi ya sake tare da cewa idanuwanki ba su gajiya da yin harara murguda masa karamin bakinta ta yi tana faman hura hanci ta ce bai shafe ka ba ya ce it's okay i'm sorry abinda zan nuna miki a yanzu sharaɗi sharaɗin shine ko da a ce zuciyarki ta karyata hakan to kada ki amince jos ki yarda kawai da duk wani abu da zan faɗa miki ba tare da kokonto ba bata amsa masa ba sai ma ta juya masa ƙeya bai damu ba ya ci gaba da cewa yanzu ina so ki rufe idanuwanki rai a ɓace ta ce saboda me zan rufe idanuwana ya tsina fuska yayi dan ta fara haya kashi da tsiwarta ki kawai abin da nace miki a sanne zaki fahimce ni sai da ta ja guntun tsaki mai sauti kafin ta rantsa idanuwan nata tana faman murguɗa baki bai sanya aka ya tsinci kansa da kallon kyakkyawar fuskarta ba sai ga tafi yi masa kyau a haka duk da raunin da ke akan fuskarta sai ma suka kara mata kyau especially ma har shape din lips ɗinta da suke a bushe sun faffashe kamar ta shafa musu jin baki pink komai ya kara kawo ta fuskar ta ba face ba face gashin jagirarta masu tsayi dark brown da su jin shiro da nashi bai ce ta bude idanuwanta bai sa ta harzuka ta yunkuro za ta wage baki ta zazzaga masa masifa yayi saurin cewa saura kaɗan ajiyar zuciya ta ɗan sauke cikin kagara da san jin me zai ce mata next ki bude idanuwanki a hankali mutsu mutsu ta ya cikin wani irin yanayi ta dan ware su ta kara bude su kafin ta zaro su tana karewa tukunyar fulawar kallo abin mamaki abin al'ajabi yau kananan fulawoyin da ke a cikinta waɗanda sun jima da bushewa duk san ya galgale sun lafe jikin kasar da ke a cikinta ɗaya daga cikin su ta gani ta miƙe ta bubbuɗe ganyayyakin jikinta sun warware ta yi matukar ɗaukar hankalinta musamman ma launin jikinta ja da ya ciza tsabar mamaki ya hana ta rufe bakinta idan ta kalli faran sai kuma ta kalli fuskar danish har dai ta gaza jurewa ta ce ta ya aka yi kai hakan kamar a mafarki ba shi ya kamata ki tambaye ni ba wannan faran da kika gani ki ɗauka cewa ran mutum ne mai numfashi a jikin shi ya karasa magana tare da kai hannu ya shafa ganyen tare da cewa batul ki ce our lovely sister idan kika kalli faran da kyau za ki ga yana da cikakkiyar lafiya a jikinsa launin shi ya ciza launin shi ya canza hakan na nufin batul a duk inda take a yanzu tana cikin koshin lafiya idan kuma kika ga ganyen jikin faran yana fitar da ruwa kamar zufa ba tare da an yayyafa mishi ruwa ba that means batul kuka take yi tana kewan yan uwanta idan kuma ganyen ya kwanta a jikin kasar da ke a cikin fulawar to batul bacci da ke yi tun da ya so koro mata jawabi take kallon sa babu wasa a fuskarsa to ni ma barin haɗa fuska sai mun haɗa kashe na gaba kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na 46 da sauri ya kai idanuwansa kan mai shigowa gaba ɗaya jajayen kaya ne a jikin mutumin doguwar riga ce ba zai iya tantance mace ce ko namiji ba gaba rigarsa taurari ne guda uku hannun shi na dama yana a riƙe da sanda golden color daga gani tsoho ne hatta takalmin shi jajaye ne a bayansa wasu katti ne su hudu